Yesu yana yawo yana wa'azi ga mutane masu yawa, sai ya ba su misalin mutumin da ya je zai shuka iri a gonansa, sai waɗansu irin suka faɗa a ƙasar a gonarsa, suka yi suka tsira bai san abin da ya gudana ba, suka yi girma har suka kai girbi. Bayan ya gama wannan, sai ya gaya musu da cewan, Mulkin Allah tana kama da wani mai gona wadda ya je shuka irinsa, ya je ya shuka iri mai kyau, amma kuma da daddare sai mugu ya je watsa mummunan iri a kansu. Da irin suka yi tsira, sai kuma ma'aikatansa suka je gonar, suka duba, suka ga akwai mummunan iri da aka watsa kuma a gonar. suka dawo wajen mai gidansu suka ce masa, Ai, mun tarar akwai mummunan iri da aka shuka a cikin gona da ka shuka, ko mu koma ne mu ciccire mummunar daga gonar, sai kuma mai gidan ya ce, A'a, ku bar su su tsiro tare, domin kada garin cire mummunar ku cire masu kyau ɗin. Lokaci na zuwa da zan sa a raba mummunar wato a yanka su a ɗaura su a damina damina a kona su da wuta masu kyau ɗin kuma sai su sa a rumbu. Bayan ɗan lokaci, almajiran Yesu sha biyu da Yesu ya riga ya zaɓa suka zo wurinsa suka tambaye shi, menene ma'anan wannan misali? Sai ya ce, mai gonar ni ne, sai kuma gonar ita ce duniya. waɗanda suka tsira masu kyau su ne waɗanda suka ji maganar Allah suke kuwa biyayya da ita, sai kuma ya ce, waɗanda wato mummunar wato mugun shi ne shaiɗan, ciyawan shi ne mutanen da suke na shaiɗan, ya ce lokaci na zuwa da zan aika da masu girbi, wato malaikuna domin su rarraba tsakanin waɗanda suke masu mugunta sai a jefa su a wuta, wuta kuwa da ba ta mutuwa, sa'an nan kuma waɗanda suke jin magana Allah su kuma aikata shi, za a sa su a mulkin Allah.